أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللئين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان ‘yan uwa masu sauraronmu barkanku da wannan lokacin barkanku da shan ruwa barkanku da zuwa wannan channel namu alwahada african tv manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man katama iliman aljamahu Allahu bil jamin minan nar duk wanda ya boye ilimi to Allah zai masa linzami da linzamin wuta ranar tashin alkiyama da haka ya zama wajibi akan mu faɗakar da ku dukkan waɗansu abubuwa da zai amfane ku sannan kuma ya zama wajibi a kanku kuma ku faɗakar da sauran al'umma so duk wanda wannan sako ya kai gare shi ya samu wannan ilimin kenan to kuma ya zama wajibi a kansa shi ma ya sanar da ɗan uwansa darasin mu a yau shine abubuwan da ke damun akasarin mata a yau wasu sun sani yana su wasu basu sani ba kuma abu ne wanda za a iya magance shi idan an sani tun farkon lokaci idan ya yi nisa ne yake da matsala a wurin magancewa ba komai bane wannan shine kansa na mahaifa me ya kansa na mahaifa kuma me yasa ake samun kansa na mahaifa likitocin musulunci sun yi bayanai daban-daban a kan dalilai na samuwan kansan mahaifa to ko da dai ba za mu faɗi duka ba za mu faɗi kaɗan sai zaman kunna muku fitilla domin bincike ku kuma samun likitocinku don ƙarin bayani shi kansa na mahaifa yana faruwa ne saboda waɗansu ƙwayoyin halitta marasa amfani waɗanda suke taruwa a cikin mahaifa sai su rinka girma su rinka girma har su haifar da ainihin kumburin mahaifan da sauransu duk da dai cewa akwai kansa na mahaifa wanda yana cikin mahaifan ne akwai kansa na mahaifa wanda yake yana bakin mahaifan ne sai ga ya kumbure to yaya mace za ta gane tana da alama kansa na mahaifa daga cikin alamomin kansa na mahaifa akwai za ta rinka jin ciwon ciki zafi a cikinta sannan wurin farjinta wani lokaci zai rinka kumburewa sai ta rinka jin kafanta na hagu yana ciwo har ma a rinka ɗauka kamar sanyin kashi ne ba sanyin kashi ba ne alama ne na kansa na mahaifa da haka shi irin wannan zaka ji kashi na kafan hagu shi ke yin ciwo za ta rinka jin ciwo a bayanta gefe da gefe ta kusa da haƙarƙari ba kuma ƙoda ba ne shi yasa in aka ji wannan alamomin idan za a je wajen likitoci da za su yi amfani da na'ura su ma gano ko meye tun da wuri sa san yadda za a ɗauki mataki a kansa za ta rinka yawan jin tashin zuciya za ta rinka gyatsa mai gas mai wari duka wayannan alamomi ne da ke nuna tana da kansa musamman ma wanda ke cikin mahaifa wanda daga cikin dalilan kamuwa da irin wannan kansan akwai fara jima'i da wuri shi yasa idan kullum muka ce yin auren wuri kan jawo irin wannan kansa na uku daga cikin abin da ke haifar da kansa na mahaifa akwai mutuwan mani idan namiji maniyansa ya mutu wanda akasarin wasu maza suna da taurin kan ba za su je asibiti ba an yi aure kila an dan samu kwanaki ko shekaru ba haihuwa sai ya danganta laihin zuwa ga mace ya manta da cewa namiji ma maniyansa yana iya mutuwa to idan kullum yana saduwa da ita wannan manin yana shiga mahaifa ga ta kuma nata manin ya taso amma ba zai iya rayawa ba yakan haifar da kansa na mahaifa na biyu kuskure wurin family planning da muke yi domin a bangaren family planning mata yau sun zama likitocin kansu wata tana tunani in za a sadu da ita ta sha ruwa in an gama sai ta je ta yi fitsari zai wanke maniyin wata tana tunanin an sadu da ita ta sha gishiri ai maniyin zai mutu to idan maniyin ya mutu a cikin mahaifafa kun ga wannan ma zai iya haifar da kansa kuma mun san illan shan gishiri da yawa to wayannan dukkan su za mu iya ɗaukan su mu zo mu yi darasi a kansu daban-daban amma dai a gurguje saboda lokaci za mu ɗan tsinto mana idan irin wannan ya faru tunda mun gane cewa don mun ɗauki ɗaya ne shi kansan da ke cikin mahaifan ba wanda ke bakin mahaifa ba to ya za a yi maganinsa na farko akwai magani mai sauƙi yawan shan ruwa akai-akai wanda hakan so a ɗauki wannan matakin ko ma za a sha a sauran magungunan na biyu akwai shan zuma cibi biyu da sahi, cibi biyu da rana cibi biyu da yamma lalle Allah subhanahu wata'ala ya ba da shaida akan cewa zuma magani ne saboda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an'am da ya kawo mana bayani akan zuma sai ce fihi shifa'ul linnas akwai waraka ga mutane so magungunan duniya gaba daya akan yi amfani da zuma saboda yanzu yanda su kudan zuma suke cin ganyaye da yawa wanda ba makawa sukan tara wani abin da zai warkar da cututtuka da yawa na uku ana amfani da shammar in aka samu garin shammar sai a tafasa cibi ɗaya da safi a tace a sha cibi ɗaya da rana a tace a sha cibi ɗaya da yamma a tace a sha sannan mataki na gaba huren albabnaj shi ma yana taimaka sosai wurin warkar da kansa na mahaifa shi ma a ɗan ɗiba a tafi tun da shi ba za a samu a ce cibi ba sai a dafa a tace a sha da sahe da rana da yamma to ɓangaren farjin domin wani lokaci tun da wayannan abubuwa suna rayuwa ne da kazanta so abubuwan da ke shiga farji su ma suna taimakawa wurin gina wannan kansan tun da ƙwayoyin halitta ne ba wani tsiro ba ne ba kumburi ba ne ya kamata mu fahimci wannan to akan yi amfani da albabna sitir hulba yansun a ɗebo su daidai wa daida muƙaddara cibi biyar biyar sai a garwaya su wuri ɗaya su haɗu da kyau sai ta tafasa ta tace ta zuba a cikin buta tana da hara da ruwan ɗumi akai akai in dai mace ta ɗauki wannan mataki musamman kansa da ke cikin mahaifa ba kansa da ke cikin bakin mahaifa mata suna da ciwar wata daban-daban akwai bukatar neman kwararren likita wanda zai iya fayyacewa ina ji irin wannan akwai nambobin wayoyinmu in ya rikice ana iya kiran mu ko kuma wani likita da aka san ya kware amma mu sani cewa dai mata suna da ciwar wata daban-daban akwai kumburin mulhab shi ma daban ne wannan ba kansa ba ne akwai kurajen mulhab shi ma daban ne wannan ba kansa ba ne to abubuwan da suna da yawa ma'anan za mu tsaya ana iya kiran mu don tambaya don kuma karin bayani subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik